Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau talata 13 ga watan Yunin shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana kimiyyar siyasa ke cewa kan kalubalen da ke gaban sabon majalisar dokokin Najeriya da za a ratsar a yau talata. Kalubale na biyu kuma yana iya yiwa a ce duk da cewa an janye tallafin man ana iya so a ce kuma za a riga zuwa ana ta wani rance-rance na kuɗi bayan tarin ganar basu ko kuma bashi da yawa kasan nan ainihin takunkumi. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da shirin wato da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. To amma fi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu barka da hantsi ga labaran duniya. tsohon shugaban amurka donald trump ya isa miami a jiya litini gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron kasa bayan da ya bar fadar white house a shekara ta 2021 shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da karfe uku na ranar yau talata za a samar da tsaro a babban kotun tarayya da ke birnin miami hukumomin tarayya sun inganta tsaro a harabar kotun kana jami'an miami sun ce a shirye suke su hana wata wata tarzoma da za ta iya tasowa daga magoya bayan trump da sauran jama'ar gari da za su iya yin zanga-zanga wannan shari'a ta trump yana zuwa kwanaki biyar bayan da wani babban mai shari'a ya same shi da laifuka 37 cikinsu 31 masu alaka da rike da wasu takardun sirrin tsaron kasa da gangan matakin da ya saba dokar yi wa kasa zagon kasa. bayan trump ana zargin wani hadimin trump walt nota da alaka da laifin dakile yunkurin gwamnati na karbo takardun trump ya kasance shugaban amurka na farko da zai fuskanci shari'a kuma wani wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake zargin shi da aikata laifi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin ya ce china ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyarta da ke cuba shekara ta 2019 blinken ya sanar da manema labarai cewa lokacin da gwamnatin shugaba biden ya karbi ragamar mulkin kasa a watan janairun shekara ta 2021 an sanar da shi game da wasu yunkurin da beijing take yi a fadin duniya na faɗaɗa ayyukanta na tattara bayanan sirri a ƙasashen ƙetare ya ce gwamnatin tsohon shugaba donald trump yana sane da batun kana gwamnatin biden ya ayyana cewa washington ba ta ɗauki matakan da suka dace ba a game da batun tun wancan lokacin blinken ya ce amurka ta fara ɗaukan wasu sabbin dabaru da suke tasiri ba zan iya yin bayani dalla-dalla ba a game da matakan da muka ɗauka amma ginshikan matakan ya hada da diplomasiya blinken ya ce china ta musa zargin da ake mata cewa ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cuba wani tsibiri da yake da nisan kilomita 160 daga kudancin jihar amurka a florida tun farko dai wata jami'ar amurka ta ce akwai cikakkun bayanai a game da ayyukan tattara bayanan sirrin na china a lokacin da biden ya karbi ragamar mulkin eritrea ta sake shiga cikin kungiyar kasashen gabashin afirka na intergovernmental authority on development igad kimanin shekaru goma sha shida bayan da kasar da ba ta bin tsarin mulkin demokuraɗiyya ta fice daga kungiyar ministan sanarwa wato yamani maskel a jiya litinin ya ce eritrea ta koma zama mamban igad kana ta halarci zaman da kungiyar mai mambobi bakwai ta yi a jibuti a ranar litinin meskel ya wallafa a kafar twitter ya ce a shirye kasar take ta tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankali da haɗin kan yankin kasar mai mulkin kama karya ta janye daga ƙungiyar igad a shekara ta 2007 bayan wasu saɓani da aka samu ciki har da yanke shawarar da ƙungiyar ta yi kan kenya ta jagoranci tattaunawar sulhu kan iyaka a tsakanin ethiopia da eritrea eritrea ta balle daga ethiopia a shekara ta 1993 kana ta shiga yaƙi a kan iyaka na tsawon shekaru biyu da makwabciyar ta lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka har sai bayan da aka kammala tattaunawar sulhun da aka cimma yarjejeniya a shekara ta 2018 labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan Aisha za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan. A Najeriya yau ne za a rantsar da sabuwar majalisar dokokin ƙasar ta goma yayin da ake ci gaba da samun saɓani tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki wacce ta nuna da ta kan shugabannin da za a zaɓa. To shin waɗanne kalubale ke gaban majalisar tambayar nan da na yi wa Farfesa Gali Ibrahim Sharif shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Najeriya. To kamar wa'incan da suka wuce a musamman ma a majalisa na takwas za ka fahimci cewa ai an fi samun kalubale saboda menene an samu kamar rashin haɗin kai tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa an ta kai ga wai saboda sun guji wasu ainihin kudurori da shugaba Muhammadu Buhari ya dinga ainihin ɗaurawa akan faranci ko kuma tire waɗannan 'yan majalisu suka tafi gida za ka gana jifansu aka zo a tattara a nan aka samu ainihin sasantawa aka samu ainihin haɗin kai tsakanin majalisa da ainihin bangaren zartarwa yana da kyau dama a da halin a ce an samu an yi aiki tare tun da kasa ɗaya ake wa aiki to amma ya zama cewa sashi ɗaya yana kasa landan ga ɗaya sashi shine bai dace ba bai kamata ba kalubale na biyu kuma tana iya yiwa a ce duk da cewa an janye tallafin man fetur ana iya a zo a ce kuma za a rika zuwa ana ta wani rance-rance na kuɗi bayan tarin danar basussuka ko kuma bashi da yawa kasan nan ainihin takunkumi ya kamata a ce su tsayin daga matuka daya yadda suka cewa gwamnati ta ainihin koma a rance na basu fita ga kasashe da ainihin bankin duniya ya kamata abin da muke da shi a kasa a yi amfani da shi wajen ganin cewa an tsawo da najeriya abin da ya ke bukata musamman ma bude banki na samar da ci gaba wannan abubuwa guda biyu su ne kalubale da wannan majalisa ka iya fuskanta wanda kuma ya kamata ta ainihin au kammara saboda ganin cewa ba kawo ainihin koma baya ba a wayannan bangarori kada a raina musu aikin su na daya sannan kuma na biyu kada ke da da ciye-ciyen bashi kamar yadda wancan gwamnati ta yi aka dinga jabga wa kasa bashi yanzu ba san lokacin da za a biya ba. To farfesa ita wannan majalisa da ake shirin rantsarwa idan an kammala rantsar da mambobin nata kamar wani batu ko kuma me ya kamata su mai da hankali akai wajen gudanar da ayyukansu. shi ne da su yan majalisa su yi bayan rantarwa shi ne su jajirce duk abu wanda yake yana kan turba na ainihin samar da ci gaba ga 'yan Najeriya. Ko da bangaren zantarwa za su kawo kalubale su wannan hanya ya kamata su jajirce sosai sosai su ga cewa ba su bi sannan ainihin bangaren zantarwa ba su bi bangaren abin da 'yan Najeriya suke so su bada. Farfesa Gali Ibrahim Sharif kenan shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Yayu Amurka ta gaza kare kanta daga hare-haren China akan mahimman ababen more rayuwarta. har idan tankiyar nuna karfin iko tsakanin washington da beijing ya rikide ya koma rikici a cewar wata babbar jami'ar cibiyar yanar gizon amurka jami'an amurka sun kara himma wajen inganta tsaron yanar gizo musamman a fannin samar da wutar lantarki da ruwa a kasar wanda mafi akasarinsu kamfanoni masu zaman kansu ne suke gudanar da su tun bayan mamayar rasha a ukraine a bara duk sai dai kuma shugaban cyber security and infrastructure security agency cisa a jiya litinin ta yi gargaɗin cewa ya kamata a yi takatsantsan ko da canan za ta yanke shawarar ta kai hari idan rikici ya barke hakika cana za ta kaddamar da hare-hare akan mahimman abubuwan more rayuwarmu ta yanar gizo wanda ya hada da bututun mai da hanyar layin dogo domin jinkirta aiki sojoji kana ta sanya wa al'umma tsoro a zukatansu daraktan sisa jean esteli ta sanar da jama'a a cibiyar aspen da ke washington bisa la'akari da yanayin barazanar da jami'an gwamnatin china suke yi sannan da girman sojinta da kuma irin kuɗin da suke zubawa a fannin zai yi matukar wuya a ce mun iya kare kanmu ta ce daga ƙarshe za a haskaka dogayen gine-gine gadoji da sauran abubuwan alamun ƙasa a babban birnin koriya ta kudu da fitilu masu ruwan hoda yayin da ƙasar take shirin fara bikin shekaru goma da kafa k-pop bts wannan kalar ne zai wato wannan kalar ne zai zama shimfiɗar dukkanin wani abin da za a yi a kafar sadarwa na zamani domin murnar kafa kungiyar mawaƙa mai mambobi bakwai a shekara ta 2013 wanda a halin yanzu sun dakatar da yin waka yayin da mawakan kungiyar suka fara bautan ƙasa na wajibi a fagen horon sojin ƙasa daga ranar litinin A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ukun dare ne da minti 11 takwas na safe kenan da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti 11 Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da su. Bari mu shakata da wannan waka. ɗan kama shi bayan rigima kuma ɗan kama shi bayan oh ha'ila <laughs> ha'ilan lahu ɗan kama shi a rage rigima baka da dai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kama shi manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba kama shau daban, ‘yan daɗi kama shau daban, sha wahala kama shau. Muna aikin kama shau, mun cinye kuɗin kama shau, meye mun cinye kuɗin kama shau. Ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban kai <laughs> ɗan kamar mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka ma sauka o oh, ka kamashin duk ya danne ba abin da idame shi za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi o dan ka mashi mugun bawa dan ka mashi bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai dan ka mashi a rage rigima kun ɗebe riban mato o kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da hida me shi kai yan kama shau bayan Allah ba abin da hida me ku kun yi shiru a tasha ba abin da hida me ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba au ka ba rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku. to da yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha hake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallo garzan ne. Mayin wannan Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. In daki za ka shashi ka hito waje ka kwanta tun da kai dai ba ni ko Allah baka dokuwa. Kenan ka sa motar nan can cikin daki liƙe domin abin nan shi na kaka neman ma iyalinka abin da ka ci. Sai da kula tun da lokaci ne Allah ya kamu kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana biyarta. Wa sai ka je mutum ya ce bayan daji ji an zo an taya mutum shi ko ko a ce an buge mutum da bakin daji duk lokacin da ka ga ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake a wannan makon ma shirin na jamhuriyar Nijar sai dai wannan karan yaya da zango ne a birnin Kwanni domin jin yadda bata gari ke balazana ga haƙƙi da kuma 'yancin mamallaka babura musamman 'yan kabu-kabu a birnin a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita Allah wa wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan su ke nukura Madalla. Masare a wasu yankuna na jamhuriyar Nijar musamman waɗanda ke iyaka da tarayyar Najeriya irin su birnin Kwanni. Barayi kan yi amfani da lokutan saukar ruwan sama a yayin damina ko kuma sanyin hunturu domin sace babura su arce da su. Hakan dai wani yanayi ne da ke tauye 'yanci da walwala da kuma hakkin mamallaka ababen hawa musamman 'yan kabu-kabun. kuma ya jefa rayuwarsu da ta iyali cikin halin kaka na kayi yayin da shugabannin masu sana'ar kabu-kabun ke jan hankalin mambobinsu kansu tashi tsaye wajen kula da dukiyarsu hukumar kula da birnin na kwanni ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace haɗin gwiwa da jami'an tsaro na birnin wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin na kwanni haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto akan wannan batu a daidai lokacin da na ke kankama dukkan fadin jamhuriyar nijar a halin yanzu masu kankana ababen hawa ne suka soma aza hannayensu a gaba kasancewa wannan lokaci ne barayin mashin mashin ke amfani da sabkar ruwan sama da ma kwana a cikin dakuna a lokacin sabkar ruwan saman domin sarewa da baburan bayan allah waɗansu 'yan kabu-kabu da ke kasancewa rukunin al'umma da abin ya fi shakuwa sun bayyana mini halin da suke samun kawunan su a ciki a irin wannan lokacin. Isuhu Mamman mai kabu-kabu bakin likita hospital yanzu mu 'yan kabu-kabu wani lokaci ya taho wanda shike akwai tsoro a kan shi yanzu ga swace-swace ya yawa ga kashe-kashe bisa da wannan yanayi da muka ciki ko gida ko daji kenan duk lokacin da ka ga ka shiga ɗaki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake kuma ka san irin kwanan da kake ciki bisa da wannan lokaci har lokacin da zuwa soya-soya ta waye kuma bayan haka mu masu kabu kabu da wanda duk wanda bai kabu kabu in ya ta daji kusan marece kai ko da kusan kare shidda na in dai wuri mai dan nisa mai samun ta minti talatin kafin ka dawo to kai mutum ya ce ma kabu kabu to ka san wani na ka doka kuma ka san inda za ka tahiya. dan shi mugu ba wa gane shi za kai ba sunana murtala umar mutanen mu abokan aikin mu a kiyaye saboda lokaci Allah ya kashi abubuwan da sai da kiyayewa a mai da hankali a kiyaye a zan sanin irin waɗanda ake doka a zan sanin irin lokacin da ya kamata a ta aiki ubangiji dai Allah ya tsare sai da kula tunda lokaci ne Allah ya kamu kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana ta tana koyona ana ana kwalkwalo ana kokari a kwalkwalo kenan a mai da hankali duka a kula shine duka mafita ubangiji Allah ya kare a nasa bangare shugaban kungiyar yan kabu-kabu ta birnin kwanni ya tabbatar da cewa wa shirin dan kasa da hukuma akwai wannan matsala irin wannan lokaci da ma lokacin da ba na damana ba kawai inda ya ja hankulan yan kabu-kabun da yake su ne ke shan da kyar a mafi yawancin lokaci ko a gida ko a hanya a lokacin damana daga hannayen barayin babura uka president kabu kabu birnin kwan to yanzu abinda da kira na ga mutanen mu shi abu da yau dai ba dai ma sai an hada ma ba ka san yadda ake ciki to sai ka kiyaye domin akwai lokacin da kamata ka dauki goyo akwai lokacin da kamata a ci ka bar shi ba ma sai lokacin da mana ba tun in kana diba kaga yanzu ba sai ka je mutum ya ce ya bayan daji an zo an tare motar shi ko ko a ce an buge mutum nan bakin daji motar nan ya zan ga ka gashi in daki za kashe shi ka hito waje ka kwanta tun da kai dai ba ni ko Allah baka dokuwa kenan ka sa motar nan can cikin daki ka liƙe domin abin nan shi na kaka neman iyalin ka abin da ka ci shi na kaka haɗe tashi duka abin da shahi abubuwan ka eh, lokacin da mana an yi amma dai ko ne lokaci mutum ya samu sa'a ka shi na shi cuci ka kenan ba sai lokacin da mana ba mu ko shi muna kira ubangiji Allah da kiyaye duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan wannan ba mai ka. Shi wani irin taimako ne hukumomi za su iya kawo a jama'a masu ababen hawa kankana da miyagun ɗiya ke swaɗaɗawa suna sace musu baburan su a irin wannan lokacin na damana ita ce tambayar da shirin ɗan ƙasa da hukuma ya yi wa mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni. Abdulnasir Abdullahi mataimaki na farko na magajin gari na da'ira ta birnin kwanta wannan da'ira ta mu hukumomi na da'ira kwai tallafi musamman wanda suke taimaka ma jami'an tsaro wajen abin da ya shahi rangadi cikin gari da ƙauyuka abin da ake cima patri wannan lalle komin tana ba da tata gudunmu abin da shahi wannan aiki na faturi na zagaye musamman da dare a cikin gari da haka kenan in ka duba ka hukumomi na wannan daira suna iya kokarin su ga cewa kowa ya kwanta lafiya ya tashi lafiya kuma muna fatan wannan sace-sacen na ya gwada mana ya zo karshe duk da cewa mun san jami'an tsaro namu gwargwado suna iyakar kokarin su suna yin duk abin da ya kamata su ga cewa sun samu sun dakile wannan sace-sace da wannan hare-hare nan da can da ake dan samu a cikin wannan gari namu da kuma zagayen wannan gari na na birnin kwanni shi maka su jami'an tsaro da mu hukumomi duka kowa yana nashi kokari kowa yana ba da tashi gudunmawa amma abin da muke so shine kira zuwa ga al'umma saboda su jami'an tsaro ko kuma hukumomi su ba lalle komi bane ba za su sani ko ba komi bane ba za su gani to amma al'umma su suke yan ma tare da su waɗannan waɗanda ke miyagun waɗannan ayyuka ne ya kamata su sa idanu su ga suwaye ya kamata kaga sai a samu a taimakawa jami'an tsaro da saboda a samu a dake da waɗannan ɓata gari satar baburra a lokacin damana da lokacin sanyin hunturu abu ne da ya kaiwa jama'a halin intiha kasancewa barayin kan yi amfani da barci a cikin ɗakuna da mutane ke yi da ma saboda sakacin barin baburra a waje da masu su ke yi kuma gashi ana gab da iyaka inda mashin ke yin ko ƙasa ko sama a ɗan wancan lokaci. Masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da ko sassu ba abu tsiraraita. da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga. Ta yanzu kuma sai sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahel Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta saurari ministan ayyukan jin kai dangane da halin da ake ciki a jihar Difa sakamakon rashin wani tsayayyen matakin kariya a daidai lokacin da ake dab da kwararowar ruwan kogin Komadugu inda a baya ambaliyar ruwa ta haifar da ɗimbin asarar dukiyoyin jama'a. Jaridar ta ce da yake bayani minista lawan magaji ya tabbatar da cewa gwamnati da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun ƙudiri aniyar kashe miliyar ko kuma biliyan 40 na sefa domin magance wannan matsala a yayin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ke shirin gina gidaje sama da 200 domin mazaunan ƙauyukan da ke fuskantar barazanar ruwan kuma dugu jaridar lanketar na cewa hukumomi sun cafke wasu manyan jami'an gwamnati saboda zargin rubda ciki a kan dukiyar ƙasa. jeriyar ta ce wasu jami'ai biyu da suka shugabanci kamfanin gine-gine da fasalta birane wato sonisi a baya su ne ke hannun jami'an tsaro a yanzu haka bayan da bincike ya gano su da hannu a wata barnar da aka tafka a wannan kamfani mallakar gwamnatin nijar jaridar enfonia mai ta yanar gizo ta ce yakin neman zaɓe ya kan kama da nufin tsayar da mutanen da za su wakilci 'yan Nijar a majalisar rokokin ƙasa. jaridar ta ce a yanzu haka jam'iyyun da ke da niyyar fafatawa a wannan zaɓe na ranar 18 ga watan Yuni sun aike da tawagogi zuwa ƙasashe kimanin sha biyar da nufin neman yardar masu zaɓe. jaridar pnds mai mulki da model lumana ta 'yan adawa da pnpd a kalkasa da mpr jamhuriya da pdp dubara duk na can na zagaya magoya bayan su a ƙetare yayin da a nan gida Nijar hukumar sadarwa ta CSA ke bin diddigin yadda kafafen gwamnati ke watsa sakonnin 'yan takarar waɗannan jam'iyyu. Mugargare da jaridar La Flam wacce ta ce ƙasar italiya ta buɗe wasu ofisoshinta a jamhuriyar nijar waɗanda suka haɗa da sashen kula da hulɗar ƙasashen biyu da kuma wata cibiyar koyar da yaren italiyanci shirir ta ce a yayin bikin da ya gudana a makon jiya a nan yamai albarkacin zagayowar ranar tunawa da zaben raba gardamar juyin juya hali na biyu ga watan yunin 1946 ne aka yaye labulan waɗannan ofisoshi biyu da ke matsayin wata alamar karfafa hulɗa a tsakanin italiya da niger sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta yanzu kuma ga aisha ta dawo da labaran duniya a takaice To a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da karfe uku na ranar yau talata za a samar da tsaro a babban kotun tarayyar da ke birnin miami sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin ya ce china ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyarta da ke cuba a shekara ta 2019 blinken ya sanar da manema labarai cewa a lokacin da gwamnatin shugaba biden ya karbi ragamar mulkin kasa a watan janairun shekara ta 2021 an sanar da shi game da wasu yunkurin da beijing take yi a fadin duniya na faɗaɗa ayyukanta na tattara bayanan sirri a ƙasashen ƙetare eritrea ta sake shiga cikin kungiyar ƙasashen gabashin afirka na intergovernmental authority on development igad kimanin shekaru goma sha shida bayan da kasar ta da ba bin tsarin mulkin demokuraɗiyya ta fice daga kungiyar. ministan sanarwa yamane maskil a jiya litinin ya ce eritrea ta koma zama mamban igad kana ta halarci zaman da kungiyar ta yi mai mambobi bakwai a jibuti a ranar litinin ta masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafinmu na facebook twitter da instagram har ma da youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin aisha ma'azu da titani gabatarwa da solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mukila ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya